a iya sani na a tarihi da na sani iya ɗan shekaru na ba a taɓa yin wani yanayi da ake bala'in tsada da hauhawan farashi ba irin irin wannan yanayin da muke ci ina so in gaya wa 'yan najeriya ku lura da wani abu kullum halin ƙasan nan daɗa lalacewa yake da mun kubuta daga wannan shugaban muna zagi ba mu yadda ba ba mu jin daɗi ba mu yadda ba in muka tsunduma hannun wani sai mu kama wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah yanzu dai gashi kuna ganin abin da ke faruwa ko ba ku gani ba ba kuna gani ba yaudara cin amana yan siyasa Allah ya isa ba su da kirki ba su da kirki sai wanda Allah ya kubutar a cikinsu ba a san ma ana wahala ba komai bala'i duk abin da ka taba tsada yanzu 'yan Nijar sun fi mu jin daɗi 'yan kamar sun fi mu jin daɗi 'yan cadi sun fi mu jin daɗi 'yan kaza sun fi mu jin daɗi ba price control ba kamar ba gwamnati ba sa iya komai akan harkar kai da farashi ba sa iyawa kuma waye mai wahala talaka shi wancan yana da kuɗi wancan yana da gwamnati a hannunsa yana da kaza muna shaida wa hukuma muna gaya muku wallahi halin nan da najeriya take ciki matukar ba ku tsayar da wannan hauhawan farashin ba muna jiya muku tsoron abin da zai biyo baya wallahi za ku zo mulkin shi kansa wallahi ba ku ji daɗin shi ba mu ne a yake mulka ko mu ake mulka bala'in ya isa komi ya zama bala'i masifar ta isa yanzu mai kawai da mutane za su zuba a mota ba su iyawa in ka hau mota za ka je kaduna za ka je abuja wallahi titin ba mutane malam duk hanya ta ɗauke malam irin su hanyar maiduguri nan kai da ka san mutuwa a kai an daina ya hawa motoci ana yawo malam yanzu motoci a gari larura duk wanda ka yana murga mota ba yadda zai larura ne kana cika mai tankin mota ga naira dubu tara yanzu sai ka bada naira dubu arba'in da tara wani wani tunani ne wannan wace irin ƙasa ne wannan da haka 'yan kasuwa suke da 'yanci kowa da haka ku daina zagin gwamnati 'yan kaɗai har 'yan kasuwa masu masu an zage su nuna ba sa tsoron Allah babu tausayi ba jin ƙai kaɗan ne za ka ga ya riƙe maka farashi ka san me ake yi mutum yana da kayan naira miliyan ɗari ba zai sai da kayan ba sai ya buga kasuwa ya yau nawa take sai ka ce dala ce a hannunsa yake siya yake sayarwa da ita haka suke wa mutane zalunci da rashin tausayi da rinjin kai ba daɗi ai ai yanzu na gaya maka buhun shinkafa ne ka siyo shi a naira dubu arba'in arba'in ya koma naira dubu saba'in saba'in wani ya je ya siyo shi a dubu saba'in dubu sittin da bakwai ya siyo saba'in ya ci uku kai kuma ka siyo shi a naira dubu talatin da wani abu yanzu kai in an barka tsakaninka da Allah gaban Allah ka tsaya gaban Allah wancan ya tsaya gaban Allah daidai kuke ya za ka zo abin da ka siye shi naira dubu talatin da biyar kana siye da shi naira dubu saba'in da wani abu wai saboda farashi ya daga haka suke ta yi ga shi dai suna tara kuɗin kuma Allah bai hana su hawan jini da ciwon suga da ciwon kafa ba mutum ya gama tara kuɗin Allah ya jarabe shi da wani ɗa fitinanne ko ya jarabe shi da mata fitinanne Allah ya hana shi kwanciyar hankali ku ta tara kuɗin gashi nan dai komi komi har wadda ba 'yan Najeriya ba fa yanzu nan 'yan China ne fa suke harkar dutse suke harkar fasa dutse kawai sai su kara kuɗi kawai kowa ma abin da ya ga dama ake a Najeriya kenan haka ake kawai gwamnati ya kamata ta jiya wallahi azimu kuna zalunta mutane kuma ana shiga hakin mutane kuma wallahi tun daga kan shugaban kasa har zuwa kan sana na rantse muku da Allah daya halin da talakan Najeriya ke cikin matukar ba ku kawo gyara ba wallahi sai kun tsaya gaban Allah Allah ya tambaye ku wannan Allah shine shaida abin da muka sani kenan amma masifar ta isa shine kawai ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون